بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين نعلى تنتو كلا تنتو كما لما كتب علمي على نيمو لبيكا بسلكي لما صلى الله عليه وعلى آله وسلم kila min mo annabiyo moti min ala ya tele kimolu kandando kan anata anin keso anin tonya ka fatandi mulu ma amume chau aman fennu kun fiyanto alayhi min dun aburu alayhi salatu wassalam alma alani malama na la sahibu ulu na la dimba yalo anin mewumi ya asimolo ila silo kan kabirin jamanu laitu bijan wato minna fokata lunan nibe benna ala nyatiri wana lo minna tabaraka wa ta'ala o kola man fanyo ma wuli na wala dani no masato la ala la de maro kan ana la manta bendoro program mi alon ko ole mu qisasul anbiya wala man nabiyu mulu ila balunya anila kibaru kibaru minnu sawanta ko ana ta ala la kitabu mi anin kila la sunnoto sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sawanta ndiya muta annabiyo ya fanja la anin annabiyomolu nkatata annabiyomolu ibembala min muadamatin safa moya bemba alayhi wa ala nabiyina afdal salati wa atami taslim abawla ñamandiyamuta nuhula mi yalonko atalema annabi um foloti alay minki banku dun kewlu kan ku kacala kuwoto alayen karafa min najeinna naata sawun ka kata eh, annabiyomolu uh, ila alfa bala mi ye lon ko ala ñasilan nal nin ala kilimbayande la alla almamu ala aterima men mu annabiyo mulu iben bati men mu ibrahimati alayhi wa ala nabiyina afdal salati wa atami taslim lallumol dalta i ka tola ñinna خليل الرحمن كافا فنا إمام الحنفاء وأبو الأنبياء كايتن لكم وبتولو منو على كلمة بيان دلاتي أتلم إلى الماموت atalimi nyaton koti annabiyon oɗu femba ala ya atele fati ko ala ya o kitabu kitabo to nyamin ala ko jalla wa ala wa jaalna fi dhurriyatihi nubuwa nga annabiyon ya femba sotondi ata ibrahim diŋol lel kono alayhi wa ala nabiyina afdali salati wa atami taslim bi nakacaɓe bedenna annabiyon dole la annabiyon kono miya lonko ko atemo ala la daalindi moolati bi maana ala subhanahu tabaraka wa taala diyamutayele wo keta ku londinti londi kundato foñin tata ko i kafaye ko kalimu arrahman walla kalimu llah ala man saba man sakallankewo a daaliñu walla mo a kacañota anin min diyamuta turi sayna a beye annabiyon baalulol le kono minnu i kafaye ko ululazme komin wonata qur'anu to ñamin o annabiyo muñin musa ti alaihi wa ala nabiyina afdalis salati wa atami taslim musa annabiyo mul min nata bani israila annabiyo molu be abe warama balil kun bawo bani israila a waran waranga molu ñinno mul lil tarta wollel ka marela wollel kulu kuulu femba samba komin kila yafo ñamin كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء النبي من للترمر ليلا وللك كول فم بابو ينيوتو ولل كسلو يتنديلا إلى كول ممبي وعن نبي مولو أبي ولل موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أبتا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم دمبو أبتا ولكن يعقوب i ka ko israil komin lallumolu fembaye wo fo ñamin minnu ye lon ko ɓelon nin siran wa yaqubu adiŋolu musa bota wollel kono musa ka musa ibni imran ibni kahith ibn عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كما الإمام ابن كثير رحمه الله أي وناتي نامين ala kitab ba kono i ka ko albidaya wannihaya ana ala kitab ba to i ka ko kisasul anbiya kayitandi ko musa ka fo musa bni imran wa imran ani maryama bama i ka ko maryama binita imran imran fulolu ñinnu i maŋ ke kilinti ko miŋ wo be londiŋ ñaamiŋ musa nga kata sa sawandi ko abe moba lulol le kono ala ye minnu la kumo danta kila ye kafe min ye ko ulul azm ala ko kila ye wa idha akhadna min annabiyina mithaqahum tuma min ga lahidota annabiyomol wulu wo minka ga lahidota ita kilan fana bulu wo min nuhin anin nuhu wo ibrahima wo musa ay musa to konte wolu kono wo moba lulol minnu ye alon ko kafe ko ulul azm أي وجنفو سورة الشورى لكم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى أي موسى تو كنت ومبالول الكن موسى أبن والتمي لم قال دال تاي بمعنى على يا كتاندي تبارك وتعالى تورسينا أكون كوتو ميالنكو أبي مصر أبا بانكو لكم وموسى ني مولمات ميالنكو Eh, ala subhanahu tabaraka wa taala aya to danti ala kitabu kono jayro bunda to anin tenturo bunda to anin kibarlow bunda to sina jama lallumolu femba ya fo ko ato senkanta qur'ano kono kunya keme kunya tan saba ani wor lallumolu femba ye wo fole minnu ya lon ko ala tabaraka wa taala ay karafa londula annabiyumul to konto safewo to qur'ano to bari niŋ moo fo murta qur'ano ka a batar a baa tara la musa to naata qur'ano kono kunɲa keme tan saba aniŋ wooro wo kami yitandi wala musa ala kuwo la kummayaati mansatalla bulu tabaraka wa ta'ala ka moto sata qur'ano kono nin konto nyin dola jairo bundala nin kibarlo bundala wa ka mariyo lakum ma ya tandi ala ya tabaraka wa ta'ala ala ko jalla wa ala wadhkur fil kitabi musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya ala ko ko isa musa ala kibaru isa a korse walla isa a finkon kitabo to musa mo moltimi ya lon ko ala la kalsandi jonna mati min ala ya bula ala jon kalsani wollel kono min no tankata seytan na dabaruna ala feerewoluma wa kana rasulan nabiyya ada keta kilariya molti a keta annabiyomol wanadainahu min janibi turil ayman ala konta alam fone a lenka ka akili konkoñin abuluba karora wa qarrabnahu najiya nta alam fone ya sutiyandin fanna kullo ñoti in be kami yitande aka musa ala palaso la korota ala tande ala ya tabaraka wa taala kila sallallahu alaihi wasallam afanayi musa ala kibaro dante ala sunna sayaron kono sinya jama be lamoyla ala la bafola kila ya alayhi salatu wa salam anin kila man to e, musa ala kibaru ala ka natlu alayka min naba'i musa nta alan fa ne be tero kila ite kila ye ani man ye musa ala ku kibaru la fir'auna anin fir'auna timu min tambita je bil haq adum ba dante la ni ala baka kibar dante fu kibaru min be tonya yari li qaumi yu'minun wa kibaru nyin ka dante molleli minnu be limaniyarin yarin alala tabaraka wa taala ñiŋ baro dantewo nafa jamal le bi ye to min ya lon ko ol dol sata le lum min naŋa datiro ke ñiŋ eh, programme la me ka fa ye anbiya bari a anafa a kono pour moolu sa lon ko moolu leli ye saawon bankoñiŋ ñaaɗa kaŋ wolu bootumo jaŋ a meeta le wo kayita ni ko moo mo fanaŋ naata ñiŋ banko kaŋ boolu ne bee la ñiŋ bankun kaŋ isi hakkili to baake ko moolu leli tambita jaŋ miŋ nu kantiyaata miŋ nu ye a loŋ ko i la londoo siyaata miŋ ye a loŋ ko i ye maraloo ke marala maral feŋ jamaa la miŋ nu ye a loŋ ko i too janjanta janjaŋ ñaala sembo worta bari wo maatinna niŋ i se tu ñiŋ banko kaŋ be tenboo miŋ to wolu feŋ baa be be maa beroŋ banko duuma le ifana e sinin ka wando soto ko lun nabe silo kannan uh, eh, alala ya lun wanyi wolon bar wolun be kele ita mari o fana bo lun tinin duniya kono jang e ibita rabla to nyim mulu be tar din kiramin to walam lakirat woto nem mo mo be tawote se pare e islafan do siendi ya lon ka tawote bayla bawo ka kibaro min dante tande memo musa nin fir'auna lako kibaro ti anin nuhu ñol lako kibaro anin ibrahima ñol lako kibaro ube tambita ñin banko nyada lale adu wolu fanal mum mollel ti min ye lon koye itata wala nyama ate la i tata ñamin fana wala nyama. musa alayhi wa ala nabiyina afdal salati wa atami taslim ate mun mole timmi yanon ko ala da tombon molem ala la mole mati ala la mole mati ala ya kere kere ka ki sake o dole kan min mu duniya man sol do kilin mi ye ko a ta a tarta a ya fan wara a ya fan ke kubati bari a tara fa a ya fan futandi ala ya palaso to a ye ya yamari ka atemu alalti wo kewñin i ye ko uh, fir'aun lalumolu ye a yitandi ko firawuna toñin wo mu marallal ti min maralta misra banko la maralla wo maralla wo jamanu na marata misra banko le ka fa firaun bar firauna mu tolti mi ya ko mo kurun tolem mo mo na adanna tambita abalo firinta ala kujo ke o siate ka e ko firaun bar firaun wolu nyulu min tambita ko min al imam ibn al jawzi rahimahullah eh, ay wo fa كم للي مبامي كتابه صافي كافي مصباح المنير الفيومي أي عندك ابن الجوزي رحمه الله أكو فرعون على وزن فعلون أه، فرعون أتيلا وزن مولتي أه، أراب كلنا لندرو دكو أه، كافا جماعة فرائنا ابن الجوزي كو أكو فرعون فرعون سبلم أكوهم ثلاثة فرعون الخليل فلو فلو ولم فرعون موسى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أنا لنو منيو تنبتا من جمان جن كبارو دنتي فو على فتك ibrahima la nomo ñoñin mami mo sarati ala nata nomo ño muso ñin tankanda ma sibo la wo tarta balori misra banko kan ate mo molte min marta misra la o jamano ato fawo mo sinan neti bara ka fa ile fir'aun ako firawna yusuf e ka fole arrayyan ibne alwalid wo fanamo firawnalti wolta tammara li misra bankola musa yusuf jamano pour salon ko yusuf alayhi salam wona ɓe musa ñaato wo firawna min tarta maraɗin misrankolla yusuf jamano e ka fole arrayyan ibne alwalid anin firawna musa firawna mi yalon ko atele tarta musa jamano e ka fole ko alwalid ibn mus'ab woto mba fam la ko fir'auna toñin e ka mola tora fir'auna la mim marata misra bankola atata ke fir'auna ibrahim latiban walla fir'auna yusuf walla kita fir'auna musa ti molu femba e millon wolon fir'auna musa ti ka lon ko fir'auna toñin mu laqabol ti wala mu e ka mollel tola walla i kontonle muwoti min mio min marta misra bankola wo jamanu e ka fole ko firaun ñin firauna min ka fotantin mi ya lon ko e ka fatale ko al walid ibn mus'ab mi ya lon ko ala e musa ki atele kan ñin kamma ka kandandi ñin kamma ka siloyi tandala ñin kamma ka bani israila kulu fana tankanda ma sibo ma nata tula atete bola ma siba silo kan bawo ala kala kilal ki wala kamma ñin kamma ka jonglu bondi jonglu batola ke ñatilinde alabatola tabaraka wa taala kam jonu bondi e ñondo jonu la ke ala la ke bondi duniya la detoto ke ñatilinde lakira la fanona isaje musa mo bondi duniya kam ba o kordale moti ala ban o sikamantaraje hanna man ban ite ta kono akita ñawoña ñamadde to ɓe tarandi la je bata ɓe tarandi la je kujama ɓe tarandi la je komin sa sawandin na wala da do to ka dan ko mola balu diya ta duniya kono nya ala ya tankama siba kuwol ma nya duniya baluwo fon ma fayi jarabolt annabi omol ka wolay tandi mool la komin koya fo ñamin ibta asana محمد صلى الله عليه وسلم لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كلا إن تلقي منا ولا مكجون بندي نندو جون بطولا كتا جون ماري بطولا من معلت ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة كمول بندي دنيا دي توتو كيسا ملاكر لفنوتو in kuma kauni ya a danbe kira la sahiboo doo la salallahu alaihi wasallam ka teleya fo ala kulli halin a sabatta ban fa fu fo walla maa fo kumoo le ko sahayata moolu ñanta ka ye mulu bondi jondin jo yala joŋol ye keke ala ye joŋo jalla wala kana mol nin kaburol tafu nyobala kana mol nin faŋ ala kafu tafu nyobala kana mol nin jeraŋo tafu ñoɓala mool tafuy daalala min mo ala ti tabaraka wa taala mol jerinde ala la ye kilala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam keso tandi mol la yeɓondi fufulew bala ñinema annabiyo mol la dokoke dokote banko da kam musa na ta firauna kan walla firauna mi yalan ko ala bala firiŋo a tambita ala toñondiro dan nasita ala fawwaro tambita ala fante kando nin fanci kando a tambita a dawna a famna kita moti mi ala la kuriya na ala toñondiro ana ala fawwaro sembo warta banko nya da kam fatata tata ako atemo alalti akala mole kuma ma alimtu lakum min ilahin ghairi man ala dolon albulu min alnyanna ka batu min tentati akwai lado kanu to ala ya dante nyamin ana rabbukumul a'la ala ala ba fon jato ntele mu woti ntele ma ala bat uh, eh, firawna yin kumol lefo ay eh, eh, tinyaro ke banko nyada kan uh, wo firawna ala nata musa sotondi ka kiya kan furka ka wo bala firin kora min mu ka kuwoti musa nin fir'auna la kura wala mu yin ko fir'auna ala ya a fo ko yastadifu taifa yudabihu abanaahum wa yastahyi nisaahum ala mara muwolu min a ye mara akbatolu anin bani israila nkoolu a tartala a tala tala da fulati باطلا يولل كبونا مولت بني إسرائيل من يالون ابراهيم دين ولي موت النبي يوم دين ولي موت أي ولك الجونتي أي لك نندو كن دين ولي من يالون كو إمان كدوكو كمار ونت متفور ولو من دانيال أنين كو فنكو أي ولل مرندي ولا ولي بولي كنا النبي يوم دين ولو أي نندو كتون من أقباطلتي أي ولو مرندي بلاس بالولا أي ولو بونا أي ولك بونا مولتي أجلوت النبي يوم ولو دين ولا أي ولك دويا مولتي a ka tulun wulu la i be wo le ñaama eh, naata komi imam ibnu kathir aniŋ lallume jamalu ya wanati la kibaro to nyamin ko mu mm, ate kibaro kibaaro ñiŋ futanaama ko ha ñiŋ bani israilan kuulu minnu ye ko i jututee muta moti ala tabaraka wa taala tabayla buray la duro a kele kono din wala mi ya a ko be kele ite fir'auna lamansa ya latinya tiñaa wa kibaro wo kibaaro ate firauna ma anata la ko tonya tonya ko wani mu toñalti aye moolu kili minnu ye lon ko kortantiŋol lemita lalu jiberlaalu sulubulalaalu kurin faylaalu bulukono jiibelaalu tesabayi lalu min ka tesabayo didinno ne ye faama konte baŋ aniŋ wolu niŋ ñondoolu minnu ya lon ko ye faŋ ke koye tolu be alla kafuño yaariŋ kumanaraŋ an loŋuto le i ka meŋ ayi alkuhan aye wolu ma ke i ɲininka. E ko ñiŋ min kan fitar din ne alin ba a wannan a fa a ko a da su de din da mu a loŋ ko a bani israil wani da be kele la mansaya ñiŋ na tiñaa sabbot ti wo ko ta naata da ta baake al imam ibnu kathir a ye fana ko ñiŋ e fo na anana siiboota dimbala la mi ye a ko a yaje a yi a ye kibitol minnu ye a loŋ ko ma yi e kumandi kummandi dun dunta wala bunwal la kordal la ya bejani. jani bari israilan kowolu minnu ye a ko wolle mu ah, ibrahima ama mari wulti alla lasilol ti walla wultu tuta je man jani tuma meŋ a ye jiber laalu kili kurin fay laalu ah, jaba kosolu ay ye ka ko nyin na wolu fana le kumo miŋ fa ye wo lemu ñiŋ ti ko ah, be sotla ila kabilo to min be kila ite fir'auna ila man saya a tiña la ti wolu be kila la manta mansaya a tiña la ti birin wa kibaro ñin da doron wa kibaro fitata ma wa tembole a furka dindin wulu kana kanate minnu ya lanke ka wulu bani israila wulu kono bani israila nkuwolu ye din wadin wulu kan ban le maati mm, firawuna ya yamarilo ke ko ise o bondi duniya kono fa kanta be nin ko wadin wo ta da soto o ya be ta mansaya la boyo sababoti ata yamata ko ate la mansaya be la mansaya te keri min katu nanta ala taate tabaraka wa taala moo te keri min mu fate kanke wote balula ala maati fo anani sake balu baloti feerete wala bara ate ma tewo londin ata kalamtari mburay ata yamata ko ate be tutun najele ada ñinata ñin na ko anamanan tara nun jang anata tara jang nin momin ke mira wala ite man tara jang duniya be jang ita fonu la moye wato min na ñinu e, be keri ite be mun toltu ita fen fo la moy woto waato ka soto mona na komi ko mi ala ya fanyamin hal ata ala al insani hinun min ad lam yakun shay'an madhkura wato tambitale duniya kono jan ita ta keri mumekel so fe metta makan duniya ila kutije iman ko kulonje bar aran mi ya lon ka yeda da te so don la kabrin jaman jan ibe so tonin so to nyamin nyama ata ala yi wolon na sikatije ba ita ta fe fe lon ni wodo hada ma don londo ko kumase wato minna Eh, wona la meŋo te waato min na ate ka kalamutaro kumase waato min na wona la wuluwo temo ka janfa adamadiŋo ka tara kono kono moo bee ka loŋ ka a be kono kono le a ye fa ye wulu waatolu bee ka tambaa la la a be sotoriŋ a faa baa loŋ niŋ ko ñimmondiŋol ta a baa baa loŋ niŋ ko ñimmondiŋol a kotoolu baa loŋ niŋ ko ñimmondi ko ta a wo dinaani ma kuu keeriŋ ate ye loŋ ate ka duŋ moolu le bulo kono i be a landile i be a cikala i be a kuula i be fanolu sitilala e ba susundila e ba domorindila ko ku be tama wo wato ate ko lonni woto ala ka kalamtaro ñin ala ka karafa kalamtaro la wala ñama doman doman doman doman fa ala moya ye kamali e fa ye ta bo ñoto bari na fa menta babake komin sanji tan saba wato ala kalamtaro ko kamali bari fo sanji tan nan o sata ala moya timmata satara ku jama minno yano ke kidindiya tumo afon kalamta ko woluman ñankela woto ala la karamutaro min a ka diite la a ka doman doman diila le wo ka ko ite mu doron ne ti londin fa ala ye londi minna tabaraka wa taala firawuna na ate ñinata wala ka ka feerewol lel dada pour ka ala kunto arala la ala la lo kawo ka, ka kuntu ko kuñato min be a ala fansum fere la bari komi arabol ñafa min eh, la ji hadarun min qadar ni ala ye kumin lañin moola fan kantabu ke isa kata nyawo nya ni ala ye ka be kelal iye fan kanta ñawo nya, fo e ke Ba wa ala subhanahu tabaarak wa taala wul bebe ata ala annabul kuti kirmiya miya bulu fa ko fanati je miya da ka funta ala londo na la katamaro e bantar. firawna yaafo ko adati tawala ñaama ka bani israila an kuulu kambandiŋolu min nu ka wuli i kono ka wolu faa komin ala ye adante ñaamin yudabbihu abana'ahum wa yastahiyi nisa'ahum kambanolu kambandiŋolu a ka wolu faale min nu mo sunkutindiŋolu ti a ka wolu tu ye to a ka ke wolu faa ka mosolu tu ye e ko kuwolu ñin taata wala ñaama faa meeta bani israila wo ka kewlu be bankan wol kono na man ke kebalde ata fona molu akbatul nata fa e ko ne nyun na indi wulu ban fara sama do kula ta tarlambulu be mana nyin do ku ndi wulu min nuke ke min dani yalla nyin kulu ni na te ban fala mota sotla banko ka min be do kulu nyin kala ko tembula nata afuko selam bakar la faro kala nyamin ni ngal ke sinya kilin nyinan jaren ngobula bula يا فكو اتتوا أكل ولا نعم والله تعالى أعلم بصحة هذا الخبر كم كبار من من الإمام ابن كثير أنا يندولي يا دانتي ونعم كم قبطو لي وفا كاي كسيب فاروني با سون دلال ولم ني فارو كنينا يجارب لا يكا أبي ولا هارون ناتا ولو سونا سومي يا لونكو أي فارو بولا موسى ناتا ولو سونا سومي مفار سونا ibnu kasiri ñiŋ fo ko firawuna taata le faŋ a ye moolu bula minnu ye a loŋ ke be looriŋ la kuolu a kisikisoo la ana kosonsoŋo na wo tembo ka jibe musu juma le kono baa la ana niŋ a be wuluda luŋ jumaal la aniŋ waati juma lo niŋ a keta kambaandiŋo ti doroŋ ye faŋ ka yewo faa niŋ keta ti yewo tu je saŋo miŋ ye a loŋ ke ñanta faaroo ke la ala kiitita tabaraka wa taala musa wuluta wo saŋo baama silanta la kuo la komin nin a ye tarantolu fanaŋ mu mbe silaŋ na kuwo le ñaami silante kanta a diŋo ñiŋ faa kuwo ñiŋ ye a silaŋ baa ke bari alla subhanahu tabaraka wa taala wa ye a yitanda la ko kana silaŋ aduŋ kana sunu fana a la kuwo la فهمنا ني دت على كورة درون فإذا خفت عليه فألقه في اليم أكاي ني سلان تدون يون كورة تمو تمنا يسفيريك يا فاي نيل كون نيل fo ko alaka min koreya k'a fɔ ka aliyam baa minna jii je walemu nil baa nyinti tɛ ala k'a ye ko i sedindenw ɲin ti ka baa ɲin kɔnɔ y'a faamu n'a wuluta dɔrɔn a ti baa kono eh, eh, musa alayhi salam a baa ma bɛra sira ta ala ko la eh, ala k'a ye ko su a susundi n'i y'a susundi o mu y'a amarol فإذا خفت عليه فألقه في اليم نين إسلام تالا كولا كفرعون لا مولو ikanta jebulu ya mutebulu ke ka mol din kewru mutebulu nyami wotembo esa fanka ya fa e inil ah, e eh, ba kono afa amna nimu ya mar fulal ya mar fulo fulo walam ardi'ihi to walam isasu sundi wa mi ya marul tikaba ala bulu tabaraka wa ta'ala ay min fono mo nyomusoni adingola kuoto fa alqihi fil yam walam isafa e ibakono kono o mu yamar fulan te alla ye min mu nomuño muso ye pour a sa ke wo yamaroñin a naata kan anin kalamutandirol la kaba ala bulu tabaraka wa taala komin ala ya fanami wa wahayna ila ummi musa nta alan ne kibaro dante musa ye o kibaro ñin wolam coyandiro kibaro te anin kalamutandiro kibaro a famla kalamtaro kibaro ɗon anin coyandiro kibaro anata ka wala ma manke ko kibaro min kana annabiyo mur kan jibril ka ji kan wonyo na jita muso no mo muso nin kan wo man sahaya comme lallumo li ay tan nyami al imam ibn kathir ako ana la fo ko wa wahayna ila ummi musa nga kibaro nyin dante musa abama wo kibaro nyin mu coyandiro kibaro tanin kalamtandiro kibaro amanke ko kibaro min ka ji annabiyo mur kan ko ka di kan nyame ala subhanahu wa ta'ala ay nyim fana fal ko wa ha rabbuka ila nahli alay kibaru dante ay kibaru di eh, kumurun la wala ma ay cewiyandi silo le nyanna min walan pour ka liyo dada eh, wo cewiyandi ronin wala nyando keta nomo nyo muso e mimo musa bamati ka itandala ko idi woni eh, mbe min fere la ala kuoto wala mi yamar ba bafalat wala mi sa susundi e ni silanta la kuto isa fay ba kono fay ka fay ba kono mu yamarol ti ane susundiro e, da fam ala nata a fatandi ku fula fana ma wala mukafa ko hani man du wol kunna ala kay wala takhafi kana silala kuwol ya fu fo ye ko idiŋo fay ba kono wo mu kulti min sila wata ba ala kay ko kana silan wala a je doron tel nge yamara wala tahzani kana sunu fana a ya ala ka da ko ta nyoje kotin hani de inna raduhu ilayka omo sewondirol ala kaye wallahi mbamurundile kanna ata bayila boray aɓe murulane kanne na wo jailuhu min almursalin aɗum ta danna wala de sewondir fulan jan mbe ñin diwñin mi yawuru ten ŋe yamara fayola ba kono mba murundilanane aɗum mbena kira kilare yamote ñin ayo ñin aya balati ayo mi ya lon ko aye kafuñomaro ke yamari fulala aye kafuñomaro ke fatandir fulala أي كف نومروك سيوندير بافلالا يا فهمنا يا فهمنا ألا يا سبحانه وتعالى أيا يا مر يا مر بافلالا أرضعيه فألقيه أنا تا فتند فتندر فلالا ولا تخافي ولا تعزني أنا تا سيوندير سيوندير بافلالا آه،, أه أه إن رادوه إليك وجائلوه من المرسلين مبامرون دلي كنن ناتبايلا أدم بنا أكل كلاريا مولتي سكمن ترجي برأي موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم عليه كبار من دانتي أباما أباما ناتا يا مرلوكي بري تابوت دا التابوت ولم كيزوت يا فهم أي دينونين أفانكتا كا dinnoñin ta ka fayi wo kesoñin kono ka fayi baa kono dinnoñin ɓe baa kono wona ñama ala la korsero koto jalla wa ala ana ala kantaro koto fo pampajo ya tentende wala nyama kata fir'auna la kordato eh, ko yiro do ɓe ba kono jima fanna eh, keso kesoñin dende tawala ina inata je wala ina inata cika ka samba fir'auna la to ya yele inata kamba andiŋo tara kesoñin kono komin kibar dante lalu wo fo bin keso nin yele inata kamba andiŋo ñin tara kono alanna alannawo mi kafa ya asiyatu binti muzahim woñayi dindiwoñinji dindiwoñin na kuwaya seyewo baake ala ya kano faya sonno mo kono alafita musa la jawke lafiña kolen na eh, anata fo farlaale ba way tulɓe kambandin fa alla la takutulu ako qurratu aynin li ñin dindiwoñin mu ña tenkun diwnati diwmi yalon ko nin ñaji n sa seewo n sonno mo sa fa seewo nin kontanu la asa ken ña tenkundi lata asa ken sonno mo dahandi lata dindiwoñin mu ñewolati ako farlaale ko la takutulu alkana fade e, a an yanfana a doba ta ta bayi burai jindinno sen nafa a aw wannan ta ne fir'aunan nga mutan dinde ba o dindantanin firawna tema o sabu na dindo nyin suna kenya dimut ya fahamde asa an yanfana a doba ta saken nafa alata aw nattakhidahu walada walla nga mutan mfan fanye dinti wa hum la yash'urun itol talon ning dinno nyin bina kira minti tole dinu ñiŋ be maasibo min la la firawuna kan abe be kela sababu ti firawuna la manse abe be abe la kela sababu ti firawuna ala kaaba a be julo be kuntula ana la fawaro abe be kela sababu ti firawuna la motoro julo be kuntula uh, wotu mo mi tolu be dindiŋo ta kan ka dindi firawuna la buŋo kono ka dindiŋo ñiŋ eh, kulu je fa ye meŋ itolu taa londiŋ dindiŋo ñiŋ na kuo be labanda ñami allahu akbar akbar wala ala subhanahu wa ta'ala ala dabaro momu ka dabaro kuntuno momu ka feere no ala burai fir'aun anana nyin kumbe ay nyin mulu be kono ma lu kono ke kis kis nemi wuluta kambannin ke fa ay nyin be ke nyawanya ala kay ko le ko jondoron namiti ñiŋ be wulu la i la banko kaŋ na i la kisikisiri la ali taaje la i la dinaani faalalu i a kulu le i la buŋo le kono i la domoro a be wo la domo la i la jiyo a be kari la wo le miŋ na i faŋo ñaa be tari la kaŋ bari ite i bulota fotanolama i taa faa la baawonte ala naŋa tanka i maa siiboo ma eh, inayatullahi agnata an mudaafatin eh, min adduru'i wa an alin min al utumi ala la kantaro ala subhanahu wa taala ala korsiro da tankaro wala tambita ka di tato kono wala tambita ka mo uh, sojari million kilin ya fa ko ke ta kanta ne ala ye mu kanta doron eh, tana wota tana mantara sabula ala subhanahu wa ta'ala ala inaya wala ma ala al tankaro wala min yanta musa la سكلا دونك لو إذا ka لاحظتك nam fal hawadith kulluhun أمام ala kerekerlo anala tankaro ni تنكروني ومن ينتلا sino sino nyao sino ña diyate ani masiba kulu bebe sino le itema le ite futandolema bora musa abe alla tankaro le koto abe alla korsero le koto abe alla la kerekero le koto jalla wa ala wasaba la baro ta firawuna la bon kono firawuna mi ye a loŋ ko a ye moolu sotondi minnu ka konomaatoo le kiskisi ay ye soton de milka ka ake famin na kula la wo kammandiŋo na baa la kono wala baa la do mola wala baa la jio na a la bon lo la kono a kanda n'o la na bulo se sino ke wonima afam uh, musa a atatta firawna na bun kono wala nyama kuma ala ya fa nyamin o hum la yashurun e ta lon nin ko eh, nyina mu ala man sa ya tinyalat eh, nin be kan karande min na ko mo kane fan ala nya mose bori ala so soso la mose bori fanciko wala ala kan jalla wala mose tu hakil turin ala. ala min ye ala ko wa yuhadirukum llahu nafsa ala baari silandila fanna manso mi ye ñiŋ feerewo landi firawuna kamma aman kanano ama o wo manso mu mansa baalati ite be min ñinin ka ye feere landi pour que kanama woyina tara ila korda kono ita londi wo kayitande ko joŋ ala londo a doyata mose wulino nan kana mu kamma pour la korɗa tiŋe bura e tara ife suwo kono a ɓa fan kele kuwo beti i fana ɓe sewore ala kuwoɗe ɓe laala aɗa laariŋ ala a ye tara itele saamula tiñaɓe wo bala imano ɓe de ko ite mu joŋ doron nete o de fana minnu ke fanke ko jiɓer laallel muyti walla tol ka kuulelon kumanarankewol to momaŋ ala la kullol loŋ ala sai ne ne subhanahu tabaraka wa ta'ala e kunnin tandira ya do fo bi weke ya do fo sama o fana yake ya do fana fo weke sinin sinindin ko ta ya be di ma ita fo fenjela sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wala mi istidraju ala sai ne ne e, dinna kibarin din lona ni ya fo mor safa kar ka ko men fo anim to nyaka ben ay kibaro fe ko kukar be kala filin da keta ifana ye fammuta ko itini ala be den nin kuma na ran to lona ne wo kere doron i bulata kasaro jalo da ite bola wo da boray wala be kile tiñaña sababuta uh, musa alayhi wa ala nabiyina afdal salati wa atami التسليم uh, uh, bama ñin nata firawna da muso nata ate musa ñin muta ka mara fambulu ka a topoto ka je ko moo lemu ñinti miŋ ye a loŋ ko a be la le aduŋ mba konte la ko ntolu ndiŋo le maati musa la wo firaun la muso ñimi ka fa asiyati binti muzahim wo mu mu kendol ti mu barakama ba nomuño musu kende le maati ala ye ala kibaro dante qur'an kono jayiro subhanahu wa taala ka tento musa nuhu la nomuño muso ay wo la kibaro dante qur'ano kono ani lut bara wolla kibaro dante jalayiro bundal sabula musa a tarta wo wonna mo ñoo musoro ɓuli ka miye ko asiyatu asiyatu bintu muzahim ya alon ko nomo ñoo musolu mate mo kendela mate kila tandi sallllahu alayhi wa sallam kaaɓe aljanna diŋol lel kono sinin sama musoñin ɓe talla aljanna le kono wonata hadisol to miye alon koye sahayata kamata kila la alaihi assalatu wassalam wa asiya نافلك على سبحانه وتعالى آية جي على قرآنك آه، آه، قرآنك في سورة آه، التحريم على يفجدك أتندك وضرب الله مثلا على سبحانه وتعالى أي كثرك للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت أبدين من عبادنا الصالحين نوح لنا منو أن لوط لنا منو ñin namo ñoo fulo tartan na jon kende ba fula le koto ibe futurin wolle le fa khanatahuma bari ye a amanke ko ye mujjena lalti komi ŋa wo saawandi wala daato ñaameŋ bari le mu minnu man tare keñol kuwo to i e keñol be minto e keñol kam mool kile ala la diina tooñaa le kaŋ kan e tolkata fulan fu kuwalla kaburol nooma noma nooma laliya laaliya ke keɓe mulu killa suutotili ala ko kila ko sallallahu alaihi wasallam tawhido anin sunno ite kata ku barol la ka fu ku barol nin muso muso kawo ke a kela ada ke kan mulu kila ala nin kila kan a ke ka tawhido le tanni moolu le ite ɓe jiiber laaliya ita la baluwo moolu safa safe safe safewol ta moolu bulu eh, korte kuurite be wallel to isalo ite mu minti komin nuhu la nomuñoɓe ñamin anin lut la nomuñoɓe ñamin nomuño muso mi alan ko ala ya tento ako wa daraba allahu mathala alayi ko siroke man sawaro bala lilladina amanu limani amuli imra'ata fir'aun fir'aun al nomuñola kuwoto إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا براكو على إمار بيدان لا يمول نيت ألم بات في الجنة الجنة كن ونجني من فرعون ينتن كن فرعون ما وعمله أنا دبر البي على بارا كرمولو ونجني من القوم الظالمين ينتن كمو كرمبالو إما سيبول ننمو نمو من آسيتي موسى تنبت من بلو كنو ألا يا جي على قرآن كنو aya tento kila ya sabatindi sallallahu alaihi wasallam kaɗum mol kono minnu ya ko e aljanna musol kono nimu kawa ku bati ñimmo kenda bang mi lanko no mo muskendo kendo lamata ina tara ñim fasik ba koto memmo mo firaunat ñimmo kawa ku balti ñimmo muskurum fulolo walina tara annabi yum fulo koto memmo lut ani nuti alaihi wa ala nabiyina afdali salatu wassalam Eh, mbaɗuno wo mum moye kawandi baate ko ala sabu kendo jarabino musu kuruna ka sabu musu kendo jarabino ke kuruna ñaami alma ala en tanka jarabi kolawnuma ñin nomoñoñin eh, min mu asiyati atetto naata hadisa sahayaari won kono amma moussa bama wo nata wala nyama doron ummi musa o musa bama aɗo ɓato sai sey fambatande kuma jama jeto ba wana ta ko ibn kathir yafa ko alimam suhayli rahimahullah woyeñin fo ko musa bama tomo kha do wato do ko e, ko a to mu aya zakhta min tolu nin fai saya ta fe man saya kibaro dam doron a to fana nyim londi kilinte dande ala nafa taala mo tintin min nabala bala ba on to lanin Eh, eh, eh, to jam muulu ka fo ko ummi musa aɗo ɓata so to soto e fambulu ilañi moriya tolu ka fo ko a mbuli ka fa ummi musa moɗo se alana fulo beedi moola woto kamma alanin solu waafi asita senola asita tamola na e kodindiɗum sota a beedi moola pour a se fendiyale ka fami ko ummi musa wo wolu ñinno musilimol ñande hakkiltula woto baake mool kana ke laati kana ke ñoo Eh, tapalle ya mu wonmo kullelti mi lon ko la asla lahu fi dini muhammadin sallllahu alih sallam kiila namanam kibar dante moole wo kuwol to ka fo ko um moussa ɓama to ni lon kullole mati nafala baala wol be mu ku kenseŋol lelti min moolu ɓe la baluwo tiña ka kunna musilimu o ala to fin kon qur'ano karan sali kila ma sallallahu alaihi wasallam kila ni wirdo min nata dantela min be ka musutende alala min be ka salaboti harjo fir nya harjo fir ko wa kita murbulu sola babale ta nin daraja ko ni momo na fiti harjo we fir mbake ala bulo se o siendi ye jam fa junubol wallahi ni yo ke harjo be firin i ñanta ka min soto alabula i be wo sotola ate bayila i maŋ ñaŋ min sotola ite wo sotono wo sabula moolu si hakkili to ñiŋ wo meŋ musa kuwolu to moo doolu bi je minnu ye a ko wolu ye bula walla to jama sotolu la toolu le be n bulu niŋ a diŋ mina kalipatoo lam sayinsi ila dawulo be wulu la moolu si bula no maŋ na wo to le wo to duŋ niŋ si fula nka kuma ka walla nte faŋo a kuma ka walla e ko nka fana diŋ moo la ye wo le ase moolu la kodolu tapalleya wala a ye kasara la moo se bori wo moo siifaalu ye hakkili ite baalu musa ma to fente dendin ala adun kila la sunna sahay adun nante na mana lon ko ala e kila ne kuma la fo musa ba ma la ko adun nin kayra be ato foto waranta to be kila mole weddirannati ala baturannati don bi kila la ba tan la molla don bi abe ko la ko bol tapte ka ala batu wala bari ada ko la ba ke pour moye o jeno londo ko o musa a hakkilo to kudo men man ko amariyo amma asiya woto nata sunna sahayarum ko min ga woyi tandi ñami kibaru dol fanan nata kayitandi ko so nyimi ka kafa asiya sinin sama ada kila ada kila kilala nyoti aljanna kono sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wo fana nata kibaru dol toro bari imam bambang tandi ko eh, maryam anin عاصية سنين سامع على بي والفتوس تلكيلا إلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام ابن كثير يوناتي آه، لا تفسيره تولي أن كتابه دولتو آه، حديث الفنان ناتجي بري آه، من بمبان ye ñiŋ fo ko kila alayhi salam bina ala nomu ñomuso min khadija be bele kaŋ kila ka ye ko abligi darairaki salam i min ne aljanna i senna konton doro sindima min mu maryam ti anin asiya ya famla ya fako birin ala ko asa rabbu in tallaka kunna yubdila azwajan khayran min kunna yani thayyibat mi kaɓe amaje walem asiyata abkaran min abama ko wala mu maryam ti bar wo hadisol ñin num mamiri bambanta bak muslimu si hakkiltu hadithol to minnu man sahaya kilala sallallahu alaihi wasallam ila tindindan kana ke ito nyin tu doron ka fa ko ibe lalumol la kitabol le kono wa hadithol man sahaya ifen balu man bambang burai musa kilto to bak in fana fa ko aisha kila kai ko amata alamina an allah zawajani fil jannati maryam bint imran wa kulthum ukhtu musa fayma lon ka ala in tasfutundi al janna kono no mo nyolla min be ko maryama imrana dimmuso Eh, anin kulsum mi alan musa eh, bari musolimoto anin asiya o fana hadiso nin lallumolu man ala banbaŋo je eh, o ton se hakkilto to amma khadija wo beleta la wotumo kila sala sallam aɓe hijira dula to aɓa fana ñaadi le tuma ɓe niibola ise feere ke ye e sinalu kontoñe womu kultimi yalon ko asikeno ko womun nakarati fil matni ala kulli halin musa عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أترت فرعون لا كرداكنو فرعون لا بونكنو أبي فرعون لا سوتفون دملا بلا لا لا بونكنو la lumo do leñin foko firawna tartala fan a kaaji a sondomo buka muta bara buka kukkeno ala bawa ala la ya bulo muta te kpo kukkeno la a sondomo si sikala kuwoto ñindinewna ko man jikala man man koyimma bari ate ate ku keno la mawni mo ka tara nyokan isabu kar den tem mallalan sondo mo mamuta ala yalo tumo tuma ni nya jen son so sem fara wallan sondo mo ma ala ko muta bari nya a aman ku keno ala aman keno afalati aman ko ku keno ala bawo na ala ko bee be ala bulu moo la kuwo bee be ala bulu ila taanin na a be ala bulu n'a ye min safe taamoo konto i be wo taama la a ye min safe diyaamoo konto i be wo doroŋ ne diyaamu la ay min safe ye sota feŋo to diŋol to baŋ naafulo to i b'o doroŋ sotota sotla amaŋ min safe ye ite keno walam joŋ la hawla lahu wala quwata lahu illa billah hani min ka alabato ke ka alabato min ka ala keno tindala wa sabula ni ala faŋo ye a bato soniyandi bulu i ñaŋ na kela tentulal te tuma min a ye a bato soniyandi te bulu ila bato fo jato wonyan na min sabula wala mu ka jayyo lafa katun ya je babatla tallafita ya bato aman lafi min ya batu duka batu musa ta fir'auna bulu nin kenya ne nyama eh, fo a ta futa kira to a ñana fital dami wato Kenya keña na ko wato eh, mbelo mbelola jambi insha allahu taala ni ala en simaya a bula ala bulo fo bulu fo ni lo na ala en tara biidnillahi taala alhaalo ton se kacano alhaalo min nyama eh, mbe kontine daga ka musa anin fir'auna temo ka kibaro futandi komin ngaji nyamin kitabol to na kato be kela ko ŋa usawandi nyamin min koyta je min sayata ko woytandi mi ya lon ko kibarol mata do la lumo ya danti kibarol kamara nse o fana tandi mol la nin futata jambe bari kon lal na banku karo be la min min na program wala min qisasul anbiya nin kuma kuma fata je to min lakuta mu ala la manta ɓe ndorolti tabaraka wa taala nin kuma fata je min lañakoliyata walla mantembe womujo ya nasol timbe ala danila tabaraka wa taala ay nejunubol mum e kafare ay fa muslimeya kan ay labaw ñiña na sawantewol ay le kaburol sumaya na baadin kurantol ay so jata kendi alla na baadin muslimol min ala ɓeɗe to kono bankuto malu kan ala ya wuli kan hada wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam على نبيه وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين